me ka fahimta dangane da wannan yanayin wannan yarinyar har yanzu na na kan baka na na cewa wannan yarinyar gaskiya na zargin cewa wani cune aka yi min kawai ana so a taɓa mutunci na ko kuma a yi min wani sharri ko kuma wasu abubuwa makamantan haka zamani ne da ake iya ɗanatar ko da mutum domin a samu wani abu a gurinsa musamman saboda sha'anin harkata to wannan kawai shine tunani na saboda idan kai la'akari kaga dai girman gidan nan dukan mu kowa yana da ɗakinsa ban da yake shiga ɗakin kowa zainab yar uwata ce amma ko ita ba ta shiga ɗakin da nake kwanciya nake bacci amma kawai gari wannan baƙuwar yin da har yanzu ba san sunanta ba take iya ɗaukan ƙafa ta shiga ɗakin da nake kwanciya kuma ba tare da tana tararrabin komai ba ba ta jin shakka ba kuma ta jin tsoron wani abu zai same ta kaga kenan akwai abin da ta taka kuma ni sai nake ganin kamar da akwai waɗanda ta dogara da su da za su iya taimakonta akan abin da ta zo take shirin yi to gaskiya wannan abin kullum shi ne yake min yawo raina nake ta tunanin cewar gaskiya akwai wani abu to damun wannan kes ɗin gaskiya 'yan sanda ne ya kamata a ce an gayawa domin a kai shi sashin bincike matin da na zo in allah ya wannan ba wani damuwa komai zai zo ƙarshe allah ya sa dace Um, Zainab, menene alaƙarki da wannan bayan Allah? Ba ni da wata alaƙa da ita, kawai na ganta cikin mawuyacin hali ne na ɗauko ta na kawo ta nan da na taimaka mata. Kamar ya taimakon da yake mata? Kin san ta ne? Ban san ta ba. Daga wajen aiki zan dawo gida sai na ganta mota ta faɗo da ita tana gefen hanya cikin wani hali. Shine na ɗauko ta nake taimakon ta a gida. Kamar yadda na faɗa muku shine matsalolin nan suke faruwa. ni fa ba zan boye maka ba magana ta gaskiya ina zargin ita Zainabu saboda irin yadda take caccanja kalmomi a maganganunta yaya ba ina canza kalmomi ba ne saboda ina tare da ita kawai na yi maka ƙarya daga farko ne saboda na san yadda kake kyamatar mata amma wallahi ne ba da alaƙa da ita musamman an yi la'akari da ɗan uwana ne sai babu yadda za a yi na yadda wata ta zo cutar ka amma in taimaka maka to me alakar ki da ita da har kika ɗauko ta ka taimaka mata kawai dai na taimake ta ne saboda a halin da na ganta kowa ya ganta da ta buƙaci taimako kuma bincike na ya tabbatar min tana masa matuƙar so tun kafin kanta ya bugu ta samu matsalar da ta samu a yanzu ke wai ke mai damin ki ne kaji ko kina da muguwar matsala ba a gidan uban wata sanda ma tun farko bare kice ta tana soyayya da ni kina nufin kice da ni ke ma kin yi tarayya da ita irin haukan da take yi na cewar kenan ita mata ta ce ko ya menene ai na san ta ta taba gani na ba ina ta sani yaushe ne soyayya da ita ta za ki ce wata neman wani matsanancin so me ka magana soyayya kuma a ciki bincike ya tabbatar da haka kuma ya kai ma bai kamata kai mamaki ba ka san haka ka harka ce ta mutane yara da manya maza da mata kowa ya san ka to tana ɗaya daga cikin masoyanka na duniya ne ita ba za ta iya zuwa ta gabatar da kanta ba saboda ke kina yar uwarsa shi yasa har ta raba ta jikinki bata ni ba kuma bata san na san shi ba ba ta da hanyar ganin sa a duniya kawai Allah ne ya sa wannan abin zai zama sanadi na taimake ta ta zo gidanmu kuma sai ta ga dan uwana ne abin da ya na yadda da shi kawai tana masa matuƙar so tun kafin ta samu matsala Ali ya za inganta domin ina son in mata wasu tambayoyi Ana da a ciki. Zainab mu je kiwa ɗan dutse ta ce to ya aka har ta iya fitowa daga cikin ɗaki ta zo nan waje ai dama ba abin da ta iya yi tana iya yin komai ciwon da ta ji a nan ɗin ma na kwance mata babu abin da ba ta yi dama bari mu koma ciki shi sa muka kyale ta idan ta idar sai mu yi magana da ita to wannan shi yasa yariya nan ko nake mata kyakkyawan zato sai da take halittar ta ba ta fushi kuma ga ta da ladabi bangaren ibada ko dama bai da ko gani minti ɗaya ba ta bari sallah ta wuce ta ya zaga da Ya yanzu na gama waya da babban likitan asibitinmu. Na faɗa masa duk matsalolin baƙuwan wannan kuma ya tabbatar min babban matsala ce sannan za ta ɗau lokaci kafin ta rabu da ita. yanzu ma haka shiryawa na zan je asibitin saboda in sake jaddada masa bayani idan akwai wani ƙarin bayani da zai min sai min in ma ta kama mu zo ya ganta ni sai mu zo tare Na lafiya. zainab da Allah in ba damuwa ina son yi magana da ke ok to za mu iya fita wajen yi magana eh ba matsala mu je abin da ya sa na ce dama ina son magana da ke na ga mai gidana ya saba don ranar juma'a yana yin sadaka kafin ya fita to yana da tun da ya tashi yana gida bai yi sadaka kuma bai je ganin aiki ba in ci tafi da ana ko za ki taya ni mai magana da kuma fushi yake da ni na rasa wani fushi ne ne ta mu ne da yin kiran matar yi. gaskiya akwai matsala fa sabida yadda na ga wannan yarinyar tana shishige mata Allah da komai zai zo ƙarshe kin san a cikin damuwar da nake kin san matsala ta to nan ba ku komai insha Allah zan same shi masa magana yanzu na ga kina dariya ko ma ku wani abu ne kin gani na na ga baba ga ɗan sanda to ina tsoron kai ya shiga matsala ko ba kuma gida damuwa kuke rufe mun ni ban sani ba ba wata matsalar ko ke ke san da matsala ai na zai faɗa miki kamar yadda kika faɗa mana na sadaka da kuma rashin fitan na sa zan tambaya miki dalili ko kuma ba shi kina magana shi sai zo ku yi magana to ai ban taɓa ganin an yi irin wannan zaman ba ba mun da ruwa sai matsalolin ba a waje ni ba ban san komai ba gaskiya to ɗan san nan me yake ana ba dole da mai an san sanda yana nufin matsala kuma inda matsala a cikin gidan ai sai kin ganta tunda tare da ke muke komai ni ba da matsala ba ka da yin da juya mun baya gaba ɗaya ba kuna ni mata da ni ke ce kwanta ta hankali ko to ki kwanta da hankali ki babu damuwa Sun nan za a sai ta komai ina hankali na zai kwanta miji na na fushi da ni gaskiya na lura da ita kamar ba ta da matsala a mutuniyar kirki ce amma ya kamata mu shigo da likitoci cikin al'amarin domin mu samu bincike daga wajen su. saboda matsalar take faruwa a kanta sai su gaya mana ciwon wannan ciwo ne ko kuma dai akasin haka da wannan lokacin sai mu samu gabar da za mu kama don mu gudanar da aikin yadda ya kamata. Gaskiya ne, gaskiya ne. Kai hankali na zai kwanta. Ki duba cikin lamarin nan mana. Ko kai ce za a ce wanki ne. Wanki ne na sani to amma a ce ya kirki ya zaki ci. Ba da daɗi amma kamar yadda kike yin saloli da addu'o'i ki je ki ci gaba da ba abin da zai fi ƙarfin ubangiji. To Allah ya sa. Amin ya Allah. Kar ki damu. To ba mu ma ne jin ci gaba da addu'a. amma ma da mu ce Allah ya shiga cikin lamarin. Amin ya Allah. Wannan ba ta shi. Me kika da mana? Me kuka je ku tattauna da ita wani munafincin kusa ki kullowa? Gaskiya ya kamata mu kyautata mata zato. Saboda ko da na fita magana da ta faɗa min magana ce mai kyau. ta ce min ya ta ga yin juma'a kuma ka bada abin sadaka ba sannan baka fita ba ta zo kuma ta ga ɗan sanda haka ɗin ya mata ba daɗi shine ta kira ni ta tambaye ni ka ga dai abu ne mai kyau bai kamata a na mata zato ba ke gaskiya al'amarin ki akwai tambaya a cikinsa duk waɗannan abubuwan ya aka ta san ina yin sadaka ranar juma'a sai dai in ki kika gaya mata ai ba daga kunnen ba daga kunne na ji abin da ta faɗa daga bakinta ba ke kike zuwa ki ce ta ce kaza ki ce ta yi kaza ta yi kaza ni iya abin da na sani shine abin da naga ta aikata a gabana wannan zancen naki ba abin kama bane kwata kwata ban yadda da ke ba amma yayi ai ba mu da tabbacin daga inda ta fito sannan ba mu san halayyar ta ba amma in za mu yi mata adalci da ni da kai da kowanne ya gama amalar ta ya san ya kirki ce dan Allah ya mu daina wa musulmai yan uwan mu mummunan zato dan Allah kake mu wani azinki na gangan mai tune kike rogar kasa sabule kai tana bari a guri na eh ina wani mutum mai kirki a ciki kirkin ne hankali da mutunci ne za ta zo ta yi wannan abin malama ki je ba aiki zaki ba Baba sai na dawo. Kuma da ta lafiya. Abin da yake faruwa a yau, ka kwantar da hankalinka. Yanzu zan koma wajen aiki. Raji zan shigar da wannan rahoton a ciki. So in likitoci suka kawo mana bayani sai mu samu gabar da za mu kama gudanar da aiki yadda ya kamata. wanda yanzu yake kan lura da yawan yarinyar da wannan kanwar ta akwai ta alaƙa, ta danganta da kyau a tsakanin su amma idan muka bi a hankali Allah da zamu gano bakin ma kuma menene ke ba za mu sani Allah ka kwantar da hankalinka ba wani abu Allah ya ba na kuma ke kuka me ya faru a zatona ba ni da inda zan je in ji daɗi in zauna cikin jin daɗi in ba gare ku ba ashe duk ba haka ba ne ba duk ƙwarin gwiwa ta da ƙarfin zuciyata don na riga da na sare ah, Ali, Na ina riga ka? Babu ai zan fita ne gaskiya. ta abin da zuwa kana ina ana ruwa ai ba komai tunda a mota nake ina ganin abin ai zai zo da sauki insha Allah to kace ba zan hana ka sai zai kawo ba amma dole ali ka nutsu dabar nan bi shafin kar ka tsira kana tsaya tunani ba haka ba ka kaga ba yana nan a farga nan haske ba ba ka ya kuni ba matsala insha Allah fitar tana da muhimmanci ne saboda wannan zaman da ne a gida tsawon lokaci akwai abubuwan da ya kamata a ce na yi gaskiya to ba komai to Allah ya kiyaye insha Allah ba hankali ba damuwa insha Allah ba damuwa Allah ya kiyaye amin ka lafiya dan Allah ki ƙara haƙuri ki ci gaba da haƙuri kamar yadda kika saba in Allah yadda Allah zai taimake ki wani irin haƙuri zan yi Ɗan uwanki yana nuna min kiyayya wani irin haƙuri zan yi Baba, ni da mijina amma ya nuna yanzu kwata-kwata ma bai san da ba duk irin soyayyar da muka a baya. Me na mishi idan laifi na mishi ya fito ya faɗa min ni me na mai. Haba. To ki haƙuri. la'akari da soyayya ku ta baya ita za ta sake ƙara haƙuri wannan rayuwar za ta dawo Babu da wamammiyar rayuwa don Allah don annabi ki yi haƙuri ki jira wannan lokacin ki daina wannan kukan in yi haƙuri ta zan yi haƙuri wani irin haƙuri kike so na yi to ma wani lokaci kike magana wani lokaci ne dan Allah ki daina wannan kukan wallahi ba na so in ga kina kuka kukanki yana ɗaga hankalin kowa a cikin gidan nan me yasa ba za ki yi haƙuri ba wani lokaci ne zai zo wani lokaci ne zai zo haba dan Allah haba na gaji na gaji oyo Allah na muyo da na yi inna ilaihi raji'un kaga kuma ya fi ba da kura Matar yaya, don Allah ki tsaya ki saurare ni. Ni ba na son ki dinga kokarin tafiyan nan, ke ma kin san mu muna tare da ke me yasa zaki dinga kokarin maida mana al'amari baya ne. Ko ke ba ta ganin abin da nake gani wasu mutane ne suke son su kashe ni fa. Sun sa wani bakin abaka a fuskar su eh, ba ga su ba ka ganin su wasu ai baba kai ma ba ka gani ba ka gan su ba ka ganin su kai ma ke ta ta ki sake ni kawai ni dan Allah dan annabi ki hakuri ki saurare ni ki kwantar da hankalinki babu abin da zai faru tunda muna tare da ki ni dan Allah ki bari ki sake ni dan Allah ki tsaya matar yaya kin ga dan wanki ma fa tura ni yake fa shi ma so yake su kashe ni Allah sarki matar yaya ta yi tsammanin kiyayyar da yaya yake mata ga ita kadai ce ba ta san kiyayyar sa ga dukkan matan duniya ba ce ni na yi bari kawai shi ke yin lafiya amma ba zan mai sai ni ko insha Allah duk abin da yake so ai dole na yi shi ko da ko zan ce Thank you.